Lokacin babban biki na addini mai muhimmanci ya gabato, wanda ake kira Bikin Idi na Ketarewa, shugabannai na addini suka fara tunani yadda za su kama Yesu, amma suka ji tsoron mutane. Lokacin nan sai ruhun Shetan ya shiga ɗaya daga cikin almajiran Yesu wanda ake kira Yahuza Iskariyoti. Ya je ya sami shugabannin addini domin su yi shawaran yadda zai ba da Yesu a gare su. Sai Yahuza ya yadda, sai ya fara shirin yadda zai ba da Yesu gare su lokacin da babu mutane. Yesu kuma ya ɗauki kwano da ruwa, ya je ya wanke kafafun almajiransa, ya share su da mayafinsa, ya ce masu, Kun gane abun da nike koya maku, kun kira ni Malam da Ubangiji, kuma haka nan ne, ni Malam da Ubangiji ne, amma ni Malam da Ubangiji na wanke kafafunku, ko kuma sai ku wanke kafafun junanku, ku je ku yi haka. bawa ba zai taɓa fin mai gidansa ba. Yesu ya koma teburi domin su ci abinci da dukan almajiransa, sai ya fara gaya musu, ɗaya daga cikinku zai bashe ni, sai bakin ciki mai ƙauni ya sauko a kansu, sai suka ce, ɗaɗɗayansu, ni ne, ni ne, sai Yesu ya ce, dole ne in mutu, domin anabci da aka yi a kaina tun da daɗewa ya cika. Sai shi Yahuza iskar yoti ya ce, Ya Ubangiji, ni ne? Sai Yesu ya ce masa, Ka faɗa, ka tashi da sauri domin ka aikata abun da ka yi niyya. Sai Yahuza ya tashi ya bar su. Sai Yesu ya ce, Umarni ne nike baku, ku kaunaci junanku kamar yadda na kaunace ku. sai ya ɗauki burodi ya yi godiya, ya ce wannan jikina ne, ku ci, ku yi haka domin ku tuna da ni. Sai ya ɗauki kofi ya yi godiya, ya ce wannan jinina ne da za a zubar domin mutane domin gafarar zunubansu, ku sha. sai suka yi wakoki na sujada, sai suka tashi domin su je sauni su yi addu'a.